وكل دلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyar ga watan bulkida hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan mai miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara biyu da shida. ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib tarihi tarhib da imam rahimahullah ta'ala in ba kuma ta muna cikin kitabul adabi wa gairi na littafin muna cikin babi na biyu babi mai kwaɗaitarwa dangane da kyawawan ɗabi'u da kuma fallalar kyawawan ɗabi'u da tsoratarwa da jami'a kun ɗabi'u ko to jiya mun tsaya hadisin abdullahi ta amru bin al mun tsaya hadisan abdullahi ta amru bin al yadda Allah tabbata gare su wanda ya ce ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa kuna so in ba ku labari game da mafi soyuwar ku zuwa gare ni da kuma mafi kusantar ku ga wajen zama gare ni ranar alkiyama sai sun ka ce eh suna so sai ya ce wanda waɗanda na fi soyuwa gare ni kuma sun kafi za su yi kusanci gare ranar kiyama su ne mafi kyawun ku ga ɗabi'u ma'ana su ne waɗanda sun fi kyautata ɗabi'unsu nan mun ka tsaya jefo na ce muku hadisi mai sahihi yau da yadda Allah za mu tashi hadisan Anas ya ce wa an Anas radiyallahu anhu kala? laqiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aba dharr fa qala ya aba zarri Allah adulluka ala hasnataini kuma akhaffa ala zahir wa as'ala ala al-mizani min ghayrihima ala bala ya rasulullahi ala alayka bi husnil khuluq wa tulis samti wa walladhi nafsi bi yadihi ma amila al-khala'iq bi mithlihima رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والبزار وأبو يعلى بإسناد جيد ورواته ثقات واللفظ له ba ci gaba dai da kawo hadisai masu kwaɗaitarwa dangane da kyawawan ɗabi'u ya ce an karɓi wannan hadisin ne daga anas anas ɗan malik ke na yadda anas tabbata gare shi anas ya ce laqiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abakar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya haɗu da Abu Dhar faqala sai manzon Allah ya ce mai ya abakar ya kai Abu Dhar Allah adulluka kana so in daidaitar da kai ala khasnatayn akan wasu ɗabi'u guda biyu kuma su ɗabi'un nan biyu a kafa ala zahari suna da sauƙi ga baya me amfanin baya ana ɗaukar abubuwa da shi ko ma'ana suna da sauƙi akan baya ma'ana suna da sauƙin ɗaukar kana so in daidai da kai akan wasu ɗabi'u biyu waɗanda yake masu sauƙin ɗauka ne ba su da wahala wa as'alu kuma masu nauyayawa annal mizan akan sikelin awon ayyuka min gairi ma daga wasu su kuma yan an ka ɗauki ladin su an ka aza da sikeli su abubuwan na nan guda biyu suna sa sikeli ya nauyi fiye da duk wani aikin alheri da ka sani kana sai in daidaita da kai akan su Ƙala, sai abu zarri ya ce bala ya rasulullah e ina so ya manzon Allah ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alayka bi husnil khuluq ina umarninka da kyakkyawan ɗabi'u wa tulis samti da kuma dogon kawaici kyakkyawan dabi'u da dogon kawaici dan an fice kyakkyawan ɗabi'u, mun san kyakkyawan dabi'u duk wata ɗabi'a wata shari'a ta yadda da ita muna tare to menene dogon kawaici dole sam me kawaici kawaici rashin magana dole sam dogon kawaici ma'ana ka kama bakinka magana in ba ta zama dole ba to kama bakinka da kai ba dai sai yi magana kake cewa ka ce kaza ba to kama bakinka shine dole sam dogon kawaici kada ka zama tokace kamar yadda tura ke cewa su kullar ruwa da ta sarsaro mutum mai yawan surutu a da ka zama da duk dumi ya yawaita to nadama za ta yawaita inda ya nan ba na addini ba ne karantar da addini to kaga dangane da wannan hadisin waɗannan su ne abubuwan guda biyu ɗabi'un guda biyu da annabi ya ce mai suna da sauƙin ɗauka sannan kuma suna da nauyi yan an ka ladar akan suke ni na farko husnul kyawawan ɗabi'u na biyu kuma dole samti dogon kawaici ma'ana ka kama bakin magana in ba wanda ta zama dole ba kada kai sai hadisin ya ci gaba da cewa fa fi biye da hi, ina rantsuwa da wanda rayuwa ta take ga hannunsa Allah kenan ma amilal halittun duniya ba su taɓa aiki da mislihi ma da kwatankwacin waɗannan ɗabi'un guda biyu ba kenan ba wani aikin alheri da halittun duniya ke aikata su samu lada ladar da irin ladar da suke samu in sun yi aiki da waɗannan ɗabi'un guda biyu kyakkyawan ɗabi'u sannan da kawai cika ma ka. sai ya ce rawahun na abin duniya ibnu abi dunya ya rawaito shi wa tabrani da imam tabrani wal bazzar da imam al bazzar wa abu ya'la da imam abu ya'la sun rawaito shi bi isnadin jayyid da isnadi mai kyau da thiqatan kuma marwayatan hadisin amintattu ne wallafza lahu lafazin na abu ya'la kun ji abinda hasil munziri ya ce ko oh, Allah ya gafarta mishi ya ce su waɗannan malaman da ina abin duniya da tabrani da bazar da abu ya ala kaga malaman su ne fitar da hadisi ya ce bi isnadin jayyida da isnadi mai kyau warwa da wuce katin marwaitin su kuma amintattu ne Allah ya gafarta mai amma ba haka abin yake ba cikin isnadin hadisin akwai wani da ake kira basharun al-hakam abu badari bashar dan haka wanda ake wa alkunya da abu badar to shi wannan bashar din munkarul hadisin ana kyamar hadisin sa menene matsayin hadisin munkarul hadis da ifin madalla to kaga akan sa akan wannan munkarul hadis a cikin isnadin an ka ce wannan hadisi hadisi ne da ifin jiddar to kaga hadisi da munkarul hadis kuma ke cewa isnadun jayyid ruwatu thiqatu kaga kuskure kenan ko Allah ya gafarta mishi to wannan hadisi bai inganta wannan hadisi hadisi ne da ifin jinda Allah ya ƙara ma annabi sirra da hadisi na gaba yace warawahu abu shaykh ibn hayyana fi kitab as-sawaid bi isnadin wahid an abi dharr radiyallahu anhu wa lafdhuhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر ألا أدلك على أفضل العبادة وأخفها على البدن وأقلها في الميزان وأهونها على اللسان قلت بلى فداك أبي وأمي قال عليك بطول الصمت وحسن الخلق فإنك لست بعامل يا أبا ذر بمثلهما yace warawahu abu shaykh shi wancan hadisin na Anas wanda bai inganta ba wani malami ma da ake kira abu shekh ya ruwaito shi ibn hayyana fi kitabin sawa da cikin littafinsa da ya samu kitabin sawa ya ruwaito shi bi isnadin wahid da isnadi mai rauni an abi zarif daga abu zarif wa ga yadda abu shekh ya kawo lafazin sanan yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ya abadar ya kai abuzar, Allah Allah loka kana so in daidaitar da kai Allah abdalil ibadati akan mafificiyar ibada ibada wata ta sauran ibadodi duka wa akhadtaha alal badan kuma mafi saukin ibada ga jiki kana so in daidaitar da kai akan mafificiyar ibada kuma ibada wadda ta fi sauki ga jiki ba ta da wahala wa asqalaha fil ne kuma mafi ya wata mafi nauyin daga fikeli wa ha kuma mafi saukin ta Allah a akan harshe ba ta da wayar fadi da harshe kana so in daidai da kai kultu Abu Zaina al-Ghifari yace sai ni ce bala eh ina so ya manzo Allah sadaka abi wa ummi da uwata da ubana duka fansa da gare ka duniya wata kowa girma gare ka mahaifanka ko uwa da uba to uwan nan da uba da sun tafi ganin girman su bisa da komai shirye kake ka bashe su fansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar cewar da suka yi sadaka biyo da na da uwa ta ta da na duk fansa ne gare ka ba da za a ce da a ɗauki manzon Allah da a ɗauki rayuwar mahaifinka da mahaifiyarka wa kai zaɓi mutum zai zaɓi a ɗauki rayuwar uba ne da uwa ce a matsayin manzon Allah shirye ke ba da uwa ce da uba ne don ya fansu manzon Allah sun to yanzu kuma wanda adda wannan daraja gare mu kuma shi wani arne zai cewa gaba gare mu zai zuwa kuma cikin garin mu ya zage shi eh? jama'a an yi aiki a hankali ba ya an yi tsokana ko ba a yi tsokana ba an yi tsokana ka gani Eh, ana zaune lafiya lokaci bayan lokaci sai haga wani har ne kawai ya fi dunguyen magana ga maza sannan yadda muke da annabi su ma suna da nasu annabi fa shin sun taɓa jin wani musulmi ya soki annabin su eh to to mutumin da bai soki annabin ka ba kai kai ga nashi annabi in dai ba kana da rashin sun zaman lafiya ba to Allah ya shirya da mu to shi ne sai manzon Allah ya ce kana yi ma abu kana so in ta da kai akan mafificiyar ibada ibada wadda ta fi duk sauran ibadu lada kuma ibadar ga ta mai sauki ga ganjin da jiki ba ta da wahala yi sannan ga ta mai nauyayawa ga sikeli da za a ɗauki ladarta a ga sikelin awa ayyuka za ta zan sikeli ya nauyi sannan mai saukin faɗi ce ga hanci sai abu zari ya ce eh ina so ya manzon Allah da uwata da ubana duk fanta ne gare ka ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alayka bi tuli sabti ina ka da dogon kawaici ka kama bakinka daga surutai in dai ba abin da abin da dole ba muna tare wa husnul khuluqi da kuma kyakkyawan dabi'u kaga waɗannan su ne ibada kamun baki daga yawan surutai na banza sannan da kyautu da ɗabi'u fa'in naka hadisin ya ci gaba da cewa lalle kai lasta bi amilin baka zama ya aiki bi mislihi ma da kwatankwacin su ma'ana ba wani aikin addini da za ka yi wanda za ka samu lada irin ladar da za ka samu in ka yi aiki da wayannan ɗabi'un guda biyu kamun ka kama bakinka da ka surutu sannan kuma ka ɗabi'un muna tare shi ma wannan hadisi hadisi ne da ifin jin shi ma akwai mutum mataru mataru kula da suke da Allah ya ƙara ma shi da kaga da dai sai in ganga suna nuna mana muhimmanci waɗannan abubuwan guda biyu Kyauta ta ɗabi'a sannan da kama baki duk maganar da ba dole ba kama bakin ka gari ba muna tare man samata na ja wanda ya yi shiru ya tsira ba dai sai ka yi magana aka ce ga abin da ka ce ba to ka kama bakinka Allah shirya da ku sai hadisi na gaba ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala akhbirukum bi khiyarikum qalu balla ya rasulullah qal atawalukum amara wa ahsanukum akhlaqa rawahu al-bazzar wa ibn hibban fi sahihihi kilahuma min riwayat ibn ishaq wa lam yusarrih bi tahqiq hadisi na gaba an karɓo shi daga abu huraira yadda Allah tabbata gare shi abu hurera ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ala ukhbirukum kuna son in ba ku labari bi kun game da zababbun ku waɗanda an zaba ku cikin ku in ka tara musulmi wuri guda su wane ne ko cikin musulmi su wane ne zababbu kuna so in faɗa muku zababbu daga cikin ku kalu bala ya rasulullah sun ce eh muna so ya manzon Allah ta'ala sai ya ce waɗanda an zaɓa daga cikinku a a a'mara mafi tsawon ku ga rayuwa waɗanda Allah ya fa doguwar rayuwa muna tare wa a a kalaƙan da kuma mafi kyawun ku ga ɗabi'u Allah ya ba ku doguwar rayuwa cikin musulunci kuma tare da kyakkyawan ɗabi'u muna tare to waɗannan su an eh, mafi fita mafi zaɓuwa daga cikin musu a baka doguwar rayuwa sannan da kyakkyawar ɗabi sai ya ce rawahul bazzar imamul bazzar ya ruwaito shi wamna hibbana da imamu ibnu hibbana fi sahihihi shi ibnu hibbana ya fitar da shi cikin sa sai ibnu hibbana ma duk su biyun min riwayati Muhammadu riwayati Isa sun fitar da hadisin daga riwayar eh, Muhammadu ibn Ishaq Muhammadu ibn Isa ibn kuma muddalisi ne wallam yusarri fi bitadid kuma bai sarraha da ba da labai ce haddasani ko akabarani ba dama duk wanda an muddalisi in yazo da hadisi da an ana an fulan wannan za a raunata hadisi amma in ya sarra sarraha ne tabi haddasa haddathani fulan ko akhbarani fulan wannan shi nan. muna tare to wannan hadisi yace sahihun ne la gairi kaga <clears throat> da jin sahihun la yi ya nuna yana da illa ce, illar Muhammadu na Ishaq da a cikin isnadi mutum ne da ishi kuma mundalisi kuma ya zo da shi da an'ana to kamata ya yi a ce saboda Muhammadu isa Ishaq da a cikin sa da a ce wannan hadisi mai rauni ne to amma sai an ka samu wani hadisi mai kama da wannan Imam Ahmad bin Hanbal ya fitar da shi shi hadisin sahihi ne to akan wancan na Imam Ahmad sai an ka ce wannan sahihu ne ne muna tare don haka don haka wannan hadisi hadisi ya inganta an sahaha shi sababiyar wancan to da sahihi ne me yake karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabban su Abu Hurairah yace kuna so in ba ku labari game da zaka waɗanda an zaka ku daga cikin ku sun kace eh muna so ya manzo Allah sai yace waɗanda Allah ya ba doguwar rayuwa cikin musulunci sannan kuma ya ba su kyakkyawar dabi'a kaga waɗannan su ne za a shekenan doguwar rayuwa ya ku musulmi alheri ce amma gawa ga mutumin kirki wanda ke bautar Allah amma wanda yake mutum ne mai yawan saba ma Allah to a gajarcin rayuwa ta ya fi mai alheri tunda shi mafi yawan ayyukan su saƙon Allah ne duk daɗe wanda zai yi kaga saƙon Allah ya fi amma ga wanda yake mai aikin alheri to ya samu doguwar rayuwa ya fi mishi kamar da wasu hadisai sun ka nuna akwai hadisin da <clears throat> da imamu turmizi da abu dawud da imamu ahmad sun tabbatar hadisi ne sahihi albani ya sa shi inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa khairukum man dala umruhu wa hasana amalu mafi alkhairin ku shine man dala umru wanda rayuwa ce ta yi tsawo wa hasuna amalu kuma kya aiki na yayi kyawu kaga an ba shi doguwar rayuwa sannan kuma ta da ga Allah amma in in sabon Allah ya fi yawa ga al'amarin mutum to a takaita mai rayuwa ce don kada ya cika littafai ne da Allah muna tare amma mutumin kirki in ka san alkhairi ya yi a ya fi yawa da ka to a baka doguwar rayuwa don da dukkan bauta ma Allah kan kana da lada in kuna tunowa mun yi wani hadisi cikin wani littafi cikin sunan Abi Dawud ne ko cikin sunan Abi Dawud ko cikin wani mun yi wani hadisi hadisi ne inganta a'a ka cikin wannan littafin ne a targe cikin a targe mun yi shi baya an ka ce wasu ‘yan uwa biyu ko abokanai biyu a akwai sai ɗaya ya tafi wurin jihadi ya samu shahada an kashe shi wurin jihadi ɗaya an kashe shi shi ɗayan bai samu fita wurin jihadi ba bayan wancan da ya tafi jihadi an kai sati ya gewayo shi ma wannan ɗan uwansa ya mutu shi ba wurin jihadi ba to sai la'akari da cewa wancan ya mutu wurin jihadi shi kuma wannan gida ya mutu amma akwai bambancin sati guda tsakanin sai mutane sun ka kama tsegumin cewa wancan da ya mutu wurin jihadi ya fi falala ta daga wannan kun tuna hadisin cikin wannan littafin mun karanta shi insha Allah da magana ta kawo ga manzo Allah manzo Allah ce wa gaya wa gaya muku an ka ce to manzo Allah wannan wannan wurin jihadi mai samu shahada wannan kuma mutuwa ta al'ada yayi ba mutuwa ta shahada ba sai manzon Allah ya ce satin nan guda da a tsakanin su kun san iyakar bautar Allah da ya yi kaga wannan yana nuna mana ashe kenan doguwar rayuwa in dai cikin ta ga Allah ce ta ga alheri zai yi gunduwar rayuwa yanzu ko kalle mu mu musuwa ko kalle mu mu ƴan izala eh lokacin da an ka kirkiri izala irin yadda an ka kwasa abubuwa da yawa kaga da mun mutu wannan lokaci mun mutu bisa da kurakurai masu yawa amma da Allah ya tsawaita rayuwar wasu sun mutu cikin kurakurai amma da Allah ya tsawaita rayuwar ga shi nan ɗaya bayan ɗaya muna gyara kurakurai kusan hafnoyi kusa ba gyara su duka muna tare kaga ashe tsawon rayuwa yayi muna alheri ko bai yi ba ya yi mana alheri mafi yawan kurakuran da mun kai saboda karancin shekaru lokacin nan kurciya da karancin ilimi haka ɗaya an ka yi ƙirfa eh, eh, a munka ilmin ka har don haka an ka yi ta ɗebo ta da kurciya ga karancin ilimi an ka yi ta ɗebo ta zai yawa to amma ka zo da sayan da Allah ya tsawaita mu shekaru na ƙaruwa dama abu uku malaman tarbiyya sun ka ce tariyar kamata su tafi Sanda duk an ka tsere maguda sun an samu matsala an ka ce da shekaru da hankali sannan da ilimi tare ya kamata su shekaru na ƙaruwa ilimi na ƙaruwa hankali na ƙaruwa amma sadda ya zan shekaru ɗaya ka ƙaruwa da hankali ilimi na nan wanda ilimi ba ya ƙaruwa an samu matsala haka sun ka ce inda duk shekaru ɗaya ka ƙaruwa da ilimi amma hankali bai ƙaru ba nan ma an samu matsala muna tare kamata ya ce sun suna tafiya tare da shekaru da hankali da ilimi yanzu irin kwabar da muka shekarun baya yanzu sai ka yi mana nasiha mu bari to da ya an kai mun ka bari yanzu saboda ƙarin shekarun kai ka san wannan magana magana ce ta kurciya yanzu kuma an wuce shekarun kurciya ko ma da don haka ba sai wani ya yi mana nasiha ba kai da kan ka san wannan magana ba ta dace kamar ita ba muna tare hakan ga kuma sanda shekarun baya shekara 20 30 da sun wuce da muke faɗin waɗannan abubuwa ba kurciya ga karancin ilimi yau da bakin shekara 30 zuwa yau ni eh, wa ka iya misalta eh, eh, ilimin da ya karu gare mu kaga kaga shekaru na karuwa ilimi na karuwa hankali na karuwa muna tare haka ya kamata to kaga sai ya zan abubuwa ma sai ka gyara abinka wasu abubuwa duk kurciya ce in ka gina ba sai wani ya ba da ya kai da kan ka san kawo ci wannan mataki ku ba ga da ɗan adam yaro in yana karami ya tashi baya kasu baki har ya fara rarrafe ya fara fitowa karka eh, muna tare sai ya fito garka tsirara sai baba ne ce kuma gida ka samu wani don goro wadda suka fito nan mun kai zama da wani bafalata ne in ɗa ya fito sai ce don don goro don don goro wadda suka fito <laughs> kuma gida ka samu wani kaga sai a ce mai ya koma gida ya samu wani sai ya koma ma ma a sami wando to hankali ne ya karu sai ya gano yanzu bai dace tun da inda zai ya fita babu wando sai ya ce ya dawo ya sa wando to yanzu in yana son yana yini su fitum cikin gida babu wando amma in yana so ya fita sai ce mama a sa ni wando sai ce halin yawon ya tashi kaga yanzu ya samu ilimin cewa yanzu matsayi ne bai dace ya fita garka ba ko ba an samu ci gaba ko ba samu ba madalla an samu yana nan in zai fita a sa mai wando har ya kai ga sa maka yaji sai ya fita yana nan yana yawo da dan wando dan kamfai sai ya ce je ka sawo riga sai ya zan inda duk zai fita mama a sa mai riga kaga sai a sa mai wando da riga sai ya fito ka ana nan sai ya rika taya in ya kai firamare sai ya samu taya baba ne ko wani yaya da in yana da mashin ya ci tsohuwar taya ya samu zai dauke da shi ko ya samu mota yan uwa ta ta aikaiwa da zo tsohon min gishiri in tana son ya sauri zai dauki taya kawai da haka sauri eh sai ya dauki taya nan take ya shiga motar nan ta motar kare ya je ya so mata gishiri ya dawo yana nan yana zizarta yaran nan sai ya gama firamare sai ya kai sakandare in ya kai sakandare an samu cigaba ko ba samu ba yanzu ya zo sakandare ya dawo hutu sai ka ce kai ya ɗauki taya a shi da kai da ya sai yanzu babban mutum da ya wuce ziza taya muna tare to haka dai don haka abubuwa yau abubuwa with time in dai Allah ya baka tsauran rai ba ma sai wajen ya mana siyar kai da kan ka gano wannan na wuce wannan mataki in kuma ka tsaya na tokawa kan kaye ka nuna rashin sanin ciwon kai muna tare mun gode ma Allah da ya ta rayuwa mu muka kawo yau da mun mutu shekaru baya da mun kura-kure masu yawa amma alhamdulillah da yawa da mun gyara tsaye ko Allah ya gafarta mu to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin yake yake ce masu abubuwa da rake Allah ku bi khiyarikum kuna so in ba ku labari game da zababbun waɗanda an ku daga cikin ku qalu balla ya rasulullah sun ka ce eh ya manzon Allah muna so qala sai manzon Allah ya ce atawalukum a'mara mafi tsawon ku ga rayuka ma'ana waɗanda an ka ba doguwar rayuwa wa ahsanukum akhlaqan da kuma mafi kyawun ku ga dabi'u an ba su doguwar rayuwa cikin wa Allah da'a muna tare to alkhairi ne saboda duk shekarun ƙarin da ka samu na shekaru kana Allah da'a kana aiki alheri da ka kara to alhamdulillah ko yanzu dai an ka kare alhamdulillah eh tunda mu ka ga yanzu mun ma wuce ordinary rayuwa mun shiga cikin red line red line na mutuwa da na fara wa'azi ko gemu bai fara fito ne ba na tunan da fara wa'azi gemu bai fara fito da baya da shafa turare an kace in kana shafa turare gemu zai fito na yi lokacin da nake sha turare don dai gemu ya fito daɗa yan kara sun ku da ya zuwa har ya cika har ya zan gemu baki shirin to da nan kuma sai ya fara kare guda fari kare biyu kare uku har yanzu gashi ya fure gaba ɗaya kuma kuma bindin rago alamar me kenan alamar ta yata da hanya in kana kama kanka kama in ba ka kama kuma sauke kare Hmm? amma dai furfura eh, eh, alama ce ko alama ce cewa lokaci ya yi kusa ta cikin Allah ya sa kare da kyau don hakan ga mafifita daga cikin al'ummar musulmi su ne waɗanda Allah ya ba tsaurin rayuwa kuma ya ba su kyakkyawar ɗabi'u Allah ya ta ɗabi'u don haka jama'a a yi niyya duk wanda ya san yana bisa ga wata ɗabi'a ɗabi'ar nan ta magana ce ko ta aiki ce ko wata siffa to kai kokari in dai ka san bata da kyau to ai kokari a tuba Allah ya shirya da mu sai hadisi na gaba yace wa an usama ibn sharik radiyallahu anhu qala kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka annama ala ru'usina tayyib ma yatakallamu minna mutakallim id ja'ahu unasun faqalu man ahabbu ibadillahi illa Allah ta'ala ta'ala ahsanuhum khuluqan rawahu at-tabrani wa ruwatuhu mutajjib bihi fi wa ibn hibban fi sahihihi wa fi riwayat ibn hibban bi nahwihi illa annahu qala qalu ya rasulullah fama khairu ma utiya al-insan al khuluqun hasan wal bayhaqi bi nahwi hadhihi وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه لأن أسامة ليس له سوى راو واحد كذا قال وليس بسواد فقد روى عنه زياد بن علاقة وابن الأكمر وغيرهما ci gaba dai da kawo hadisai masu masu faɗaitarwa dangane da kyakkyawar ɗabi'u ko Allah ya gyara mana ɗabi'unmu yace an karɓi wannan hadisi ne daga Usama dan Sharif kaga Usama suna ne na kwarai maimakon ka ka sa sunan Indiyawa wanda ba Indiya mai bauta shanu sai ka sa Usama dan Allah ya baka da an karɓi wannan hadisin daga Usama dan Sharif radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi kaga ya nuna sahabi ne kenan ko kala shi wannan Usama ya ce kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kasance zaune inda annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ka annama ala na tsaye yadda muke zaune kamar tsuntsaye a bisan kawuna me ma'anar wannan magana mun yi zaune cikin natsuwa ba mai magana ba mai wani dogon motsi wadda kasan tsuntsaye yanzu in tsuntsuwa ta zo ta hau kanka kuma kana son ka kama kana wani dogon motsi don da kayi motsi tashi za ta yi to irin yadda sahabbai suke in sun ka zo gaban masu Allah irin yadda suka natsuwa to abin dai babu babu wani shugaba da ake wa irin wannan da muna tare shi yasa lokacin da an ka tafi yin umra shekara ta shida abin ya rike ɗaya zan sulhun hudaybiya ba kafin annabi ya yi da zango na hudaybiya bayan garin madina bayan garin makka ko kafiran maka na labari ya kai musu sun ka turo wakilai a zo a yi yarjejeniya da banzuwar Allah to daga cikin wakilan da sun ka turo wani da ya koma da ya zo inda manzo Allah da ya ji irin da'a da ladabin da sahabbai kewa manzo Allah kaki in manzo Allah yau kakin majina sai ga suna tara hannun su ya zuba musu shahidi cikin su amma wannan ku kusufiya ce ta manzo Allah kawai ba wani tsoho da aka shafa majina ce da ciki tunji muna tare irin yadda ya ga ladabin yadda ya ga sahabbai da girmama manzon Allah da ya koma ya ce ma mutanen Makka ya ce wallahi na yi yawace yawace kasashe na tafi Habasha na tafi Rom na tafi ina amma wallahi ban taba ganin wani shugaba da mutane ne ke girmama shi ba irin yadda mutanen Muhammadu ke girmama Muhammad Ina shi ya kaida ta musulunci muna tare to shi ne ya ce shi usama ɗan shirɗin ya ce kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance zaune wurin annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ka annama ala ru'usu na tsaya kamar dai akwai tsuntsaye bisa ga kawo wato mun zauna da natsuwa babu hayaniya babu harguwa babu ko dogon muci babu ma ya takallamu min na kallon wani mai magana bayan mai magana cikin mu kowa ya sha jinin jikinsa umarnin da manzon Allah zai bayar sai ake jira muna tare in hukuna su. muna nan akan haka sai ga wasu mutane baki sun zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga daga ƙauye. Anas mun yi hadisin asar dan Anas Anas ya ce in in ba ko kawai sun zo wurin manzon Allah murna muke dan yanzu muna samun ƙarin ne kaga su yan birni ne sun waye an samu su doka la تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم tasuku wa تسألوا عن هايين ينزل yanzal alquran tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim ko kaza an hana musu yawan tambayoyi to amma shi ba kauye bai kasance ba kauye in sannan duk abin da ya tambaya kuma shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bashi amsa kaga kahin ya gama zama ne inda manzo Allah Allah sai ce mun samu ilimi mai yawa shi yasa da sun gaba kawai to murna suka da yanzu na ƙara ido. to yace muna nan cikin wannan hali na tsawa tare da annabi irja'ahu sun, sai ga wasu mutane sun zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da tambaya fasalu sun ka ce man ahabbu ibadillahi illa Allah ta'ala ya rasulullah su wane ne mafi soyuwar bayan Allah zuwa ga Allah kenan cikin bayan Allah musulmi su wane ne Allah ya so me an kima wannan tambaya domin a faɗa musu masu eh, kamar annabi ce masu sallah su ne Allah ya kaso ko masu azumi su Allah ya kaso ko masu sadaka kaga ɗan an ka faɗa musu sai su sai su riƙe abin nan da fatan zama cikin waɗanda Allah ya kaso su zan da rukun sun yi tambaya tambaya ce ta gaskiya sun suka yi an ka faɗa musu su aiki. muna tare sun ka ce man a haɓu ibadin layi su ne ne mafi soyuwar bayan Allah illa layi ana zuwa ga Allah maɗaukaki ƙala sai zai koyon ba su amsa Yadda a hasanuhum kullum mafi soyuwar bayan Allah zuwa ga Allah su ne mafi kyawun su da ɗabi'u shi na magana ta ƙari cikin bayan Allah musulmi waɗanda Allah ya fi so waɗanda na fi kyawun ɗabi'u sai yace rawahu tabrani imamu tabrani ya ruwaito warwatu kuma marwaitan wannan hadisin muhtajjun bihi fi sai an yi hujja da su cikin bukhari wannan hibbana da imamu ibn hibbana shi ma ya fitar da wannan hadisin fi sahihi cikin littafin sa wa fi riwayatin ibn hibbana cikin wata riwaya kuma ta ibn hibban bin hawi ya zo da kwatancin wannan hadisin illa annahu qala sai dai ga yadda yace da waɗannan bakin sun ka zo kalu sun ka ce ya rasulullahi ya manzon Allah Amma kairu ma utiyal insan menene mafi alkhairin da ake ba ɗan adam me an mafi alkhairin abin da ake ba ɗan adam kana sai manzon Allah ya ce khuluqun hasanan dabi'u masu kyau duk wanda Allah ya ba ɗabi'u masu kyau to an ba shi duk alherin duniya da lahira muna tare Warwa hakim hakim ma ya ruwaito shi wal bayhaqi da imamul al bayhaqi da nahwi hadi da kwatankwacin wannan riwaya wa qala al-hakim hakim yace sahihun wannan hadisi ingantacce ne Allah sharhi ma yazo akan sharhin bukhari da muslim wala mai kharja sai dai bukhari da muslim din basu fitar da shi ba la'anna usama domin shi marwayi hadisin shi sahabi usama ibn sharif laysa lahu baya da komi suwar rawun waye da in bancin marwaici guda ma'ana mutum guda ya rubuta hadisi da gare shi kaga haka hakim ya ce ko oh, sai hafizul mundari ya kama gyara ne ce kaza kala haka dai ya ce wale su da sawada amma wannan magana ta imam hakim ba daidai take ba ba tsawaba ba ce ba karrawa anu ziyad ibn alaka yace ba marwaici guda ya rubuta hadisi daga wannan usama din ba yace ziyar dai alaka ya ruwaito gare shi wa ibn haka wani na ibn al yaro ya ruwaito wa gairuhu ma da dai wasu muna tare wannan hadisi hadisi ne sahihi kan ta gariya Allah ya kara ma annabi sai da to tun da ya inganta me yake karantar da mu yana nuna muna muhimmancin kyautata dabi'u sun kace ya manzon Allah su wane ne mafi soyuwar bayan Allah wurin Allah manzo Allah ya ce mafi kyawun su ga ɗabi'u garwaya ta biyu kuma me a alkhairin da ake ba mutum manzo Allah sai ya ce kyakkyawan ɗabi'u ba shi kyawun don haka duk wanda an ka ba kyawun ɗabi'u to duk Allah ya gaba mai alheri muna tare kyakkyawan ɗabi'u sun kunshi gaskiya adalci riƙon amana cika alkawari da sauransu tsakaninsu kuma irin ƙarya cin amana walwala alkawari hasada annamimanci jiyewa ga abin wata ni'ima da Allah yawa yawa yawa su ne hasada ya ko da sauran abubuwa dai ga sunan ne abin ɗabi'u da Allah suna da annamimanci ka haɗa wanga ka zo ka ɗauki magana wanga kai ma wancan ka ɗauki tashi ka kai ma wancan da zai haɗa suke suna tsakanin ba mafiya shi ake yi ba yanzu sai dai waɗanda Allah ya tsare wa matalla to mafi alkhaira abinda ake ba ɗan shi ne a ba shi shawar ɗabi'u don haka mu zai tsaye da addu'a Allah don rahamaka Allah gyara mu da ɗabi'u madalla wannan hadisi hadisi ne sahihi Allah ya ƙara ma annabi sai da don haka wannan ya za hannunka mai sanda gare mu ya ku bayan Allah duk wanda ya san yana da wata ɗabi'a wanda ba ta da kyau a yi ƙoƙari a gyara sannan ga ɗabi'a nan cikin ɗabi'un da musulunci ya zo da su masu kyawu amma kana ta fito a yi ƙoƙari ka riƙe ta jabin jabin babu wani alherin da za a ba ɗan adam nan duniya wanda ya ba shi kyawawan ɗabi'u to Allah ya shirya da sai hadisi na gaba ya ce wa an jabir ibn samarata radiyallahu anhu ma qala kuntu fi majlisin fihi na biyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa samura wa abu usama faqala al fuhsha wa tafahusha laysa min al-islam fi shay wa inna wa inna ahsana an-nas islaman ahsanuhum khuluqa rawahu ahmad wa tabrani wa isnad ahmad jayyid wa rawatuhu thiqatun hadisi na gaba an karɓo shi daga Jabir Dan Samura wane Jabir Jabir ɗan Samura ko kanka ce samura ni mutum nan ba su kuni gare don ba samura da an karɓi wannan hadisin daga jabir ɗan samura yadda Allah tabbata gare shi ya nuna sahabi ne ke nan. sahabi ɗan sahabi ɗan ɗan tun da jindibin nan. muna tare ƙala shi wannan sahabi ya ce Kun tufi majalisin na kasance a wani majalisi fihin nabiyu sallallahu alaihi wa A majalisin na akwai annabi majalisi ya girma wa samura akwai babana samura shi ma yana zaune majalisin wa abu umama sannan akwai wani sahabi abu umama albahili muna tare to ni kuma ina tare da su faqala muna nan majalisin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal fuhsha lalle alfasha mun yi alfasha tun farko wannan kitaba ai ko me alfasha duk wata magana wadda munin ta yi yawa ga shari'a wata za ta da kyau haka ga duk wani aiki alfasha tana shiga ga magana tana shiga ga aiki duk wani abu wanda ya saba mu shari'a kuma munin sa yayi muni shine alfasha Allah ya tsare mu daga alfasha to muna nan zaune in ji Jabir yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal fusha lalle alfasha wa tafakkusha da kuma nema ayi alfasha laisa min al-islam fi shay waɗannan babu su babu musulunci ba ruwan musulunci da su musulunci bai yadda da alfasha ba bai yadda da annabi ayi alfasha ba wa inna ahsanun nasu islaman annabi ya ci gaba da bayani sallallahu alaihi wasallama yace kuma lalle mafi kyawun musulunci ga mafi kyawun mutane ga musulunci ahsanuhum khuluqan mafi kyawun su ga dabi'u cikin musulunci wane ne cikin mutane su wane ne sun kai kyawu yace waɗanda ɗabi'unsu na kyautata muna tare kaga waɗanda ba su alfasha ke ba su alfasha ba su neman su yi tsayi ɗan an kai ba su jin daɗi to waɗannan su ne mafi su ne mafi kyawun mutane ga musulunci Allah ya kyauta mana ɗabi'un rawahu ahmad imam ahmad ya rubuto shi wa tabrani tabrani wa isnadu ahmad jayyid isnadin ahmad mai kyau ne warwa ta wuce kafin Marwa ta hadisi amintattu ne haka yake wannan hadisi hadisi ne hasan kaga ya tabbata ko Allah ya kara ma annabi shi da to kaga tun da ya tabbata me yake nunawa yana nuna mana illar alfasha kada ka sannan kuma kaska ji daɗi in bai yi yayi shi ya attafahush nema ai ko da baka yi ba amma ka nemi ai in an kai ka ji daɗi shine attafahush baka alfasha ko ta magana ko ta aiki hakan ga kuma bai yi in yayi baka jin daɗi muna tare madalla shine yace innal fusha wa tafahusha laysa min al-islam fi shay'in da alfasha da kuma neman ayi alma wayannan babu su babu musulunci ba ayyuka ne da musulunci ya yarda da su ba yace wa inna ahsanun nas islaman kuma lalle mafi kyawun mutane ga musulunci ma'ana daga cikin mutane musulmi wanda musuluncin sai ya fi kyau a hasanuhum khuluqan shi ne wanda an mafi kyawun su ga ɗabi'u gwargwadon kyawun ɗabi'unka gwargwadon darajar ka ga musulunci gwargwadon lalacewar ɗabi'unka gwargwadon nisanta ka ga musulunci shi ya ma'anar wannan hadisi Allah ya ƙara ma'anar annabi da aminci sai hadisi na gaba ya ce wa an abdullahi bin amr ibn al-as radiyallahu anhuma anna mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu arada safar fa qala ya nabiyallahi awsini qala ibudillah wa la tushrik bihi shay'a qala ya nabiyallahi zidni qala idza asata fa ahsin قال يا نبي الله زدني قال استقم wanda ya hasan sulqata rawahu ibn hibban fi sahihi wal hakim wa qala sahih al isnad hadisin mu na gaba an karbo shi daga abdullahi dan amr ibn al as manya ɗayan manya shi sahabi mahaifin sahabi Allah ya kare yarda gare su radiyallahu anhu ma yadda Allah tabbata gare su anna mu'adh na jabal radiyallahu anhu cewa mu'adh dan jabal shi ma sahabi ne ko cewa ma'azu ɗan jabal yadda ana tabbata gare shi a rada safarin ya yi nufin tafiya yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tafiya kai ban kwana da 'yan uwanka don yana yawa daga tafiyar nan ba a kuma saduwa kila ko kai baka dawowa canza ka mutuwa ko ko ka dawo waɗanda kan bari nan baka iska musu wani ya mutu to shi yasa waɗanda ake tare da su to in za a tafiya wane ina ban kwana to Allah in akwai wani abu da ya gudana a yashe min ni na ya tafi shi kenan kaga an ce babu laifin kowa sai an sake haɗuwa wallahi alhamdu in ma ba haɗu ba dai kaga an tayi da an an an nemi yafiyar juna muna tare to Allah shirin da yadda an karɓi wannan hadisin daga Abdullahi ɗan Abdul bin al-As yadda Allah tabbata gare su cewa ma'az dan Jabal yadda Allah tabbata gare shi a ranar safar yayi nufi yin tafiya abinda ake nufi da tafiya duk abinda zai saka bangare yanzu a ce sakkwato ta yi faɗin sakkwato ya yi mil ishirin misali yawa sakkwato ya yi mil ishirin ko to in don ka tashi da wannan unguwa zuwa wata unguwa kila ya kai mil goma sha wani abu wanda duk dai ba cikin gari ba ne to in ya kai mil nawa ba a ce mai safar ba a ce mata tafiya tafiya sai an bangari gaba ɗai an fita waje to shi kuma duk abin da ya sa kan bangari yanzu wanda ya tashi zuwa famanan sayi na ɗan fode kaga can famanan sayi ai babu wani gari babu wani gida da cikin gidajen mutane kuka ko kama ƙetar ƙauyuka irin su falfalawa irin su ya sunan ƙauyen nan ɗaye? da sauran duka ya tsallake su kaga ashe an wuce sakwato to yanzu wanda ya ce permanent na matsayin matafi yake to shari'a ta shar'anta kasar ga matafi in ya zo sallah don haka in karatu ka zo yi permanent science zai kake yi ka kwana gida ka je ka yi karatu ka da in azzuhur da al'asar na cikin ma permanent sai kai kasar muna tare cewa sai tafiya ta kai mil arba'in da takwas wannan da baya an ka samu wannan zamanin manzo Allah babu wannan magana hmm? an ruwaito asar daga sahabbai sahabi in gona ya tafi sallah ta cin mai yana kasar kamar Abdullahi bin Umar yana da gona bayan garin Madina in sallah ta cin mai gona nan kasar yake kafi ya dawo na ka cewa sai tafiya ta kan al'arwai ta ba wannan magana ce ba kuwa duk abin da duk abin da ake kira tafiya da doguwa ce ko gajeruwa to ya halatta mutum ya kasar. rukuta ce Allah ta baraka wata Allah ko kuma annabi ya ga al'ummarsa Allah ya kara da shi da dace to Abdullahi dan amru bin al-As ke bada labari yace Mu'az dan Jabal a radi safar yayi da yin tafiya sai yazo inda annabi ban kwana manzo Allah tafiya ta kama shi. daga kasuwanci ne ko tafiya ta ziyara ƴan uwa ko menene ne fas'ala sai Mu'az ya ya nabi Allah ya annabi Allah ausini yi mai wasiya wanda zai riƙewa yana yi kila ko ban dawa ban koma haɗuwa da kai da wannan tafiya da haka yi min wasiya kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce eh budillah ka bauta ma Allah la tushrik bihi shay'a ka kada komai da shi kaga babban wasiya kenan to wasiya game da tauhidi ko da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'azu wannan wannan wasiyar mu'azu na bauta wani abu da ba Allah ba kaga an karanta shi kenan wakilin nan da na karanta da ku duk inda ka samu kan karka da baya gari shi ne ibudillah eh, ka bauta ma Allah la tushrik bihi shay'a ka hada komai da shi don haka duk inda kake kamar yadda sarkin musulmi Muhammadu Bello yayi wasiya shi ma ko yace yace idza kunta fi hannu wa gadin wa karbatin fa qara kitaballahi tanju min al-hanni idza kunta ya hada gariban musafira da bi wallahi wa sabt wa sabin in ka zan cikin bakin ciki da damuwa to me magani sarki muslim Muhammad Bello yace fa kitab allah to kullu littafin Allah Qur'ani ka karanta sai in jiyo min Allah za ka kida da bakin ciki duk yadda bakin ciki yayi ma in ka dau kana karanta za ka ji an zare ma bakin cikin nan kamar an zare kamar an zare ma tsaya cikin jikinka amma wanda bai karatu Qur'ani ba wanda ba musulmi ba in bakin ciki ya tsara sai ya tafi a shagiya in ka shagiya hankalinka ya bace ba shikenan ba to tana sakin ka ko bakin cikin zai dawo A shikenan giya ba ta maganin bakin ciki me ya maganin bakin ciki alqur'ani da wani abu ya same ka da bacin rido kana karanta qur'ani ana zare ma shi kuma zarewa ta har abada wannan dai bai kuma da sai dai in wani ya kuma tahowa muna tare to yanzu abinda an magani kada ka aji qur'ani sai bakin cikin ya same ka dauko shi lizinci karatun qur'ani sababiyyar lizinta karatun ƙur'ani da kake yi ko da bakin cikin ya tawo bai ma damuwarka Kullum cikin annashuwa yake inda dukkan ga mutum bakin ciki ya dame to yayi fita da alqur'ani muna tare amma duk wanda an riƙe da alƙurari ba ya ce za a ciki balle har a ce wai ka yi tunanin bakin cikin da ake ciki ka je ka za ka yi kanka ko ka sha goma ka mutu ko ka kashe kan ko ka yi kaza nan duk sai yi nisa sun yi za da ƙur'ani duk abin da ya taho ba raga mana an yi iska ko ba a yi ba na hadari ya taso yanzu idan iskan yake yadda kun ka san iskan mana ba da ya wuce haka duk wata guguwa ta taso ta wucewa. an yi lokacin da najeriya ta ɗauki ciri su bello ya sun ci doki yancin doki yancin doki haka in ka buɗe bbc yancin doki in ka buɗe radio america yancin doki in ka buɗe ja ko ne ko ina yancin doki yau na magana cin doki ke. na magana cin doki sun bin sun bari kuma dokin ya ciyo kuma har yanzu muna nan muna ci ne ko gobe muka samu sai mun yanke mun ta tayi mai da don mu nuna doki halal ne hukuncin da malakiya sun kai ba su ba su sai daidai cewa doki makaruhi ne ko haram doki ba makaruhi ba doki halal ne don haka tabi'an mutanen ƙasar nan da yake masu yawan su malakawa ne ka san in doki ya kare an ci ba dora shi ko in ya kamu da rashin lafiya sai ya mai tsanani sai a ja shi a kai daji a sa dindiga a hali duk wanda mun samu labari ya doki da muna shari'a ce a in bai da lafiya kire mu muna ta kuna ci ko ba ku ci ana ci sosai don haka doki doki halal to Allah ya shaidar da mu <laughs> daga ga ta wuce an ka zo an kai rikicin zakka sun ce babu zakka sun ka da rukuni guda da cikin rukunin musulunci yau yana magana yayin zakka sun ka har kafirta mu ayi sun firta an ka ce matan mu sun saku ba ba in shige da jinin mu ya halatta wasu malamai sun fice sun kawo gwamnati ta kawo ayyuka kamata a kashe ba san wanga mai yawancin rai bane to ka kashe mai yawancin rai sa <laughs> Allah shi kaga duk wannan ta wuce yanzu waɗanda mun kai rikicin da su su ko labarin ba su a tasuwa mu ke tasuwa yanzu na ba labari muna dariya eh kaga su abin ya zama musu bakin ciki da abin kunya hadisai ku diba ko littafin farko na hadisi bulogul mara. hadisai biyu a cikin bulogul mara da na nuna halittun doki kuma kowane ɗaya muttafaqun alaihi ne bukhari da muslim na fitar da shi da hadisin jabir dan abdullah da hadisin asma bint abi bakar kowanne su muttafaqun alaihi ne cewa doki ya halatta doki ya halatta da Allah ya shirya da to sai na yake yace lokacin da mu'az dan jabal ya yi nufin yin tafiya sai ya ce inda annabi faƙala ya ce ya nabi Allah ya annabi Allah Hausa ne mini wasiya ƙala annabi ya ce ibudillah ka bauta mu Allah wa ta tushrik shi a kanka haɗa komai da shi duk inda ka samu kanka ka rike tauhidi sai da ce muku sarki musulmi da shi ma shawara da ke kenan ko yace idza kunta ya hada gariban musafiran ya kai ɗan uwana in ka zamo baƙo matafiyi alaika da taka wallahi ina ka da tsoron Allah kakka diba ha gani nan babu wanda ya san ka ka tafi gidan mata ka ɗauko karuwa ko ka tafi gidan giya ka sha giya ka yi dai abin da bai dace ba alaika da taka wallahi ina ka da tsoron Allah in babu wanda ya san ka gadan da shi Allah ya san ka kuma yana kallon duk abin da yake yi alaika da taka wallahi wa sunta da kamun baki wa sabri da kuma hankuri wa'annan su an guzure matafi tsoron Allah ka kame bakinka sannan ka sa hankali da al'adura to Allah shi ba mu iko to shi ne da yake annabi ka yi min wasiya sai yace ibudillah eh, ka bauta ma Allah la tushrik bihi shay'a kar ka haɗa komai da shi Ƙala, sai mu da jabal ya ce ya nabi ya nabi Allah ya annabi Allah zidni ƙara mini wannan ai mun dake da sanin ta kuma haka muke insha Allah ta'ala ƙara min wata wasiya ya manzo Allah Ƙala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza asata sanda dukkan na aiki kai wani abu wanda ba daidai ba fa ahsin to ka kyautata daga ka biyo baya dai da kyautatawa wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka bibiyar da mai kyau da mugu in kai mugun aiki to ka biyo baya ne da mai kyau tamhuha mai kyawun ka sai ya shafe wancan mummuna da kai da muna tare to sai yace ka tsara mini wasiya ya manzo Allah sai yace idza fasata in ka munana fa ahsin to ka kyautata qala mu'az ya nabi Allah ya annabi Allah zikri qara mini dai qala sai yace istaqim ka tsayu ga addini wal yahsun khuluquka kuma kai kokari da bi'un ka su kyautata kaga daga cikin wasiyar da manzo Allah ya mai kai kokari wal yahsun khuluquka da bi'un ka su kyautata kai kokari ya ka bi'un ka rawa ibn hibban ibn hibban ya rawaito shi sahih cikin littafin sa wal hakim da hakim wa qala hakim yace sahihul isnad wannan hadisi mai ingantaccen isnadi ne haka yake wannan hadisi hadisi ne hasan kaga ya tabbata ko to Allah ya gyara mana dabi'un sai hadisi na gaba yace warawahu malikun an mu'az qala kana akhiru ma awsati bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina wada'atu rijli fil garzi an qala ya mu'ad ahsin khuluqatan lin-nas warawahu malik imam malik ya rawaito wannan hadisin ma na mu'az lokacin da tafiya ta kama mu'az yana yazo inda manzon Allah ne ma ayi mai wasiya imam malik ma ya rawaito cikin wannan littafi mu muwadda yace an mu'az shi imam malik ya rawaito daga mu'az direct imam malik ya rawaito mu'az bai riske shi ba don haka an samu mai kenan an samu in kitai cikin isnadi yace warawa malikun an mu'ad ya zo da shi mu'allaq da yazo sai yace an mu'adin kawai alhali kuma akwai wani tsakaninsa da mu'ad muna tare yace kala mu'ad ya ce kana akhir ma ausani bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ƙarshen ya kasance ƙarshen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya game da shi hina aka rijini lokacin da na sanya kafa ta tilgar cikin lakafa wasan lakafa me lakafa eh lakafa ta dokiwa, wasan lakafa ta doki ya an ka ɗora mu doki sirri in za ka hawan doki an ɗora mai sirri ba akwai wani abu da karanka kowa da ba da gefen hagu ba wanda shi wanga da ya ranka shi za ka sanya kafa ka guda sai ka tuma ka hau to wannan abu da aka zafa shi ne ka kafa shi ne algar muna tare daidai da hausa da ku iya ba ka kafa to yau dai kun gane abin da ka yi ko to mi suna ne eh kallon doki ba hausa ba ce mi suna ne ko fusurar ne ba ba ba hausawa ba ne to na yake eh, Mu'azu ɗan Jabal yace kana akhiru ma awsani bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya kasance karshen abin da manzo Allah ya min wasiya da shi fiye na wadatu da jinni lokacin da na sanya kafa ta tilgarzu ga lissafa ina bakai in hau an kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace me ya Mu'az ya kai Mu'az a hasin kula kakalin na kai kokari ka kyautar dabi'un ga mutane mu'amalar da kake yi da mutane zama mai kyakkyawar ko yi kokari kyakkyawar wanka mu'amalar da kake yi da su muna tare sai dai wannan hadisi eh, da ifi ne illa sa shine in ita'in da an ka samu tsakanin imam malik da mu'az imam malik bai rike mu'az kan jabal ba muna tare Allah ya kara ma annabi shi da aminci sai hadisi na gaba yace wa an abi zarra radiyallahu anhu qala kala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ittaq illa haythu ma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasadata tamhuha wa khaliq wa khaliq an-nas bi khuliqin hasan rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih hadithi na gaba an karbo shi daga abu zairin yarda Allah tabbata gane shi abu zairi ya ce adami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mini kaza abu zairi sun sun fashi da lada hmm manzon Allah ya ce dai kai baka ummati baki da baki yace manzon Allah ya ce mini ittaqillah ka yi tsoron Allah ne kuma kunta duk inda ka kasance ba wai sai in kana garin ku ko inda an ka san ka ba a duk inda ka kasance ka sani Allah na nan tare da kai to ka yi tsoro dai duk abin da an Allah ka kai da kai shi wa sanya atal hasana sannan ka bibiyar da mummuna da mai kyau sanda duk kai aikin da bai da kyau to ka biyo baya ne da mai kyau tamhuha mai kyawun gada zaka aikata bayan mummuna sai ta shafi mummuna tun da kai tsara muna tare wa khaliqin nasa sannan ka ɗabi'anci mutane da khaliqin hasanin da kyakkyawan dabi'u da dabi'u masu kyau in zaka zauna tare da mutane don Allah ka ta da ɗabi'un ƙwarai, kar ka zan munafiki da an ta kai wannan kusan munafiki ne ko ko san dan game game ne ba faɗan da an kai tsakanin wani da wani ko da an ka bincika aiki ne ne ubat ka ga girma ya faɗi ai ko kaga annabi ne dan gabe gabe ko ko ko san don Allah ka ku haɗa mu wani wani ya sai mota kun san hasada ta yi mai yawa duk jama'a da haka wanda sun san mutum hake mai hasada kana jin ciwo Allah ya wadata wani dan uwanka da wani alheri ta ta ya za yi sai dai ta kashe ka amma Allah na bari taimakon bayi ne ka gani mai hasada da Allah yake faɗa kuma yana cin giya yana ganin abu kaza da kambawa ne Allah baka yi daidai ba kai kuskure ba shi ya kamata ka to Allah ya tsare mu shi ne annabi ya ce mai wa khaliqin naka ɗabi'anci mutane da ina hasanin da ɗabi'u masu kyau wanda duk zai zauna da mutane to ya zauna cikin ɗabi'u na gaskiya na kwarai kar ka zauna matsayin makarici ko mayaudari ko azzalimi ko maciyi amana ko mara kunya da dai sauran miyagun ɗabi'u a tabi'anci mutane da ɗabi'u masu kyau rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa ya ce hadisan hasanun sahihun hadisi ne mai kyau ingantacce wannan hadisi hadisi ne da lagayi kaga ya tabbata ko Allah ya kara ma annabi sirra da annabi don haka wannan hadisi babba ne kaga abu uku manzon Allah ya umarci Abu Zaid da na farko yace ya haifa ma da kai tsoron Allah duk inda haka kasance da daggarin ku inda an ka sanka ka ce ba kunci inda ba wanda ya sanka ka sa tsoron Allah in babu wanda ya sanka ka san Allah yana nan tare da kai kuma yana ganin abin da yake yi sai na biyu ya ce wa atbi'is sayyi'atal hasana ka bibiyar da mai kyawu da mummuna ma'ana inda duk yi wani mugun abu to ka biyo baya ne da mai kyawu tamha mai kyawun nan sai ta shahi mummunan can da kasu sai na uku ya ce wa khaliqin ɗabi ka ci mutane da khuliqin hasan da ɗabi'u kas ka zauna cikin mutane da miyagun ɗabi'u kai hutu ne kai mai zuciya kake kai ba ka ɗaukar reni kai ka za ka ka mutane da mutane ɗabi'u masu kyawu Allah ya ƙara ma annabi shi da sai a hadisi na gaba ya ce wa an umayr ibn qatada radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah ayyu salati afdal qala tulul qunut qala fa ayyu sadaqati afdal qala juhdul mutil qala ayyul mu'minina akmal imanan قال أحسنهم خلقا رواه الطبراني في الأوسط min رواية سويد بن Ibrahim, أبي حاتم wala ba bihi fil mutaba'at hadisin mu na gaba an karɓo shi daga Umair ko Umayyir shi ya fi ya untunan tana da shadda Umayyir ibn Qatada ya samu ku shadda Umayyir ibn Qatada radiyallahu anhu ya ta tabbata gare shi ya nuna sahabi ne kenan anna rajulan qala cewa wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzon Allah ayyu salatu abdal cikin nau'ukan sallah wacce sallah ta ce ko cikin gaɓoɓuwan sallah cikin ayyukan sallah wanne ne ya ce ƙala sai annabi ya ce ɗulul kunuci dogon tsayi dogon tsayi in ka zo sallah shin ka yi raka'o'i masu yawa da kamar sallar dare yawan raka'o'i na fi koko dogon tsayi sai manzon Allah ya ce dogon tsayi alkunuti na bi ma'ana alkiyam don kalmar kunuti kalma ce wadda ta kunshi ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin da ta tsayuwa cikin sallah wacce ce sallah mafificiya sai ya ce dulul kunuti dogon tsayi ya an ka zo sallar dare ba Habbai suna haɗa mu da karatun manzo Allah da sallar dare ba wani sahabi ya ce wata rana manzo Allah ya tashi zai sallar dare sai ne alwala ni ma ne kabbata ni bishi Manzo Allah ya ɗauki suratul baqara kila aya ɗari za a yi a yi rukuyi an kai aya ɗari an kauce su kila biyu zai raba ta an kai tsakiya an kauce ya kwashe suratul baqara da ɗaya ya karanta suratul nisa'i ya karanta ali imrana sannan ya yi ruku mu hmm? balle yanzu ɗan rabala da ya kama kaza hashiya aka bar ruwa a bar unguwa zuwa ta unguwa wai ta wai can mai saurin karatu yake saboda lalacewa irin ta mutane ta Allah shirin da mu to yace na tan anna al Ala, wani mutum yace ya rasulullah ayyu salati afdal cikin sallah wacce ce mafificiya qala yace dole ko dogon tsayi da haka sallah musamman inda na fila ce ko kai ka tsaye zakai to kai dogon tsayi ya kai dan gudu Ala yace fa ayyu sadaqati Amdan to cikin sadakoki wacce sadaka ce mafificiya Ala yace jodul ko kai mai dan kadan me kokarin mai dan kadan ba wasu kuki ba sai an gare shi ba duka duka kila naira dubu na an gare sai ga bawan Allah ya sallama ga don Allah ya taimaka mishi sai ka raba naira ga dubu biyu ka dauke ɗari biyar ka bashi ka rike mutum ka ɗari biyar kaga ba su kuɗi gare ka ba yi muna tare to shine juhudul muqilli ƙoƙarin mai ɗan kaɗan muna tare don haka komai duk abin da Allah ya hore ba kamar hadisin na Aisha Nana Aisha ta ce wata rana wata boyar Allah ta zo da ‘ya'yanta biyu tana neman taimakon abin da za ta ba su. Aisha ta ce wallahi babu komai gidan ga illa farar dabino guda sai ta ɗauki farar dabino ga guda ne fata sai ta ɓare hakan ga sai ta bayariya guda ɓari ta bayariya guda ɓari ta yi hankali Aisha kun san ba taɓa haihuwa ba ta ce sai abin ban shawa. da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta ce wata mace ta zo da ƴaƴanta na ba ta sadakar dabino ta ɓare ta hana maka ta ba ya manzon Allah ya ce ai shi yasa duk wanda Allah ya jarabta da ƴaƴa biyu mata ko fiye da biyu ya yi musu tarbiyya ya kula da su bai wulakanta su wani mutane jahiliya ke yi ba za su zamo kariya gare shi gaban shiga wuta don haka yanzu ma da ya mace ka kama Wai na tana da zama cin mai samu ka amsa ka roƙe gode ma Allah ka roƙe Allah ya sa mata albarka ka sani ko ita za ta zama ministan kuɗin Najeriya ko ministan Hetur na Najeriya an yi ministan kuɗi mace Najeriya ko ba a yi ba to kato nawa ta hiya in dai duniya aka da kato nawa ta hiya ministan kudi sannan babban arzikin arzikin Najeriya fetur an yi mace ministan fetur na duk Najeriya kato nawa ta hiya da haka kakkwai bakin ciki a harkar kuka yaya mata ko roƙi Allah ya sa musu albarka to sai ya ce fa ayyu sadaqati afdal cikin nau'in sadakoki wace sadaka ce mafi biciya ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce juhudul muqill kokarin mai dan kadan dukiyar da an gare ka ba wani yawa gare ta ba amma tunda an ce don Allah kai baka jimare a ce don Allah kai shiru ka ɗebo cikin dan kadan din ka ba su ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqin nar wa law bi shiqqi tamrati ko kare kanku daga wuta daga cikin abin da ke kariya ga wata sadaka mai yawan sadaka sadaka na kare shi sai annabi ce ko kare kanku daga wuta wallau bi shiqqi tamradin koda da sadaka tsarin da biyu mabukaci ya zo yana neman abin da zai ci da dabino guda gare ka sai ka ɓare ka ba shi kai ka ci ɓare sababbi ya ɓarin dabino na da ka ba shi Allah ta kare ka daga wuta sannan in ka ba shi abin ya ci har ya Allah ya shaidar da mu ala sai mutumin ya ce ayyul mumini da aka mal imani to manzon Allah cikin muminnai. wanne ne da cikin muminnai an mace kammala ga imani wanne ne imanin sai ya kammala cikin muminnai? ala sai manzon Allah ya ce ahsanuhum khuluqa mafi kyawun su ga dabi'u dan haka muminin da ya fi imanin sai fi cika shine muminin da ya fi kyakkyawar dabi'u Allah ya gyara mana dabi'u yace rawahu tabrani awsat imamu tabrani ya rubuta cikin littafin sama wajen mulawasa mai riwayat ta ibn ibrahim daga riwayat suwai dan ibrahim abi hatim wanda ake wa alkunya da abu hatim walla ba bi babu laifi game da shi fil mutaba'ati ga mutaba'a wannan hadisi hadisi ne sahihun da gairi muna tare Allah ya kara mu amin sirra da sai hadisin mu na karshe yace wa an aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khulqi rawahu ahmad wa rawatu taqatul Allah da ya karama ne kira da yace an aisha wannan hadisin daga aisha radiyallahu anha yadda Allah tabbata gare ta qalat aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa Allahumma ya Allah kama ahsanta khalqi kama yadda ta kyautata halitta ta fa ahsan khuluqi Allah ka kyautata jikuna haka don halittun da Allah ya yi, ba halittar da Allah ya wa tsari mai kyau ya kyautata tsarin halitta ta kama ɗan adam yanzu ka diba doki da jaki da raƙumi duk ƙarfinsu amma sai an kai su duke da hannuwa da ƙafafu hudu ya suke da amma mu sai Allah ya mana tafiya da ɗan hannuwa da ƙafafu kawai muke tafiya hannuwa mu ci abinci mu yi wanki mu yi rubutu mu yi sauran abubuwa da hannuwa amma shi jaki da doki da masu kama da duk yi suke kai. an kai su duke mu ko kaga an kai mu jiya da Allah ya mace ji malalala malalala ɗauku duki ɗaya da kai karanci bai iya tashi tsaye yanzu da an yi ɗan adam haka nan yana malala kamar maciji a kai gani eh sannan jiya da Allah ya kwaso shi ko tsul yana sama tsul da an yi ɗan adam haka nan ya masu babban jiki yana yana su ke zuwa daga duk hikimar Allah duk waɗannan halittun Allah ya yi su to in kakkalle duk halittun da Allah ya ba halitta wanda Allah ya yi da tsari mai kyau kamar ɗan adam don haka Allah ya kyauta halittun ko da ana samun wata wata tangarɗa da halittarka kila an yi ma guntun hanci ko an yi ma ƴan ƙananan idanu ko an yi ma manyan haƙora baki bai tsakata masu zai su a wasu haƙora da dai sauransu haka nan wa da gani wanda ya yi wayuka haka nan da kake Allah Allah na kuskure Allah Allah hakimu ne gwani ne don haka duk abin da kan ga Allah ya haka nan haƙoran nan da masu tsawo su a kyawunka ka yi kawa da da tun da Allah ya su wanda ya su bai kuri inda yana kuri a cikin nan ka ya samu matsala wanda ya su gwani ne muna tare don haka duk abin da ka gani ga jikinka haka nan da Allah ya kashe a kyawarka ka gode ma Allah to sai manzon Allah ya ce Allahumma ya Allah kama a ta khalqi kamar yadda ka kyautata halitta ta bi yadda Allah ya kyauta ya kyauta halitta ta adam to yadda ka kyautata halitta ta fa a hasan khulqi Allah ka kyautata na haka ta Allah ka sa ɗabi'u na zama su kyawu ha Ahmad warwatu tukatu ina manzon Allah ke wannan addu'a nan bai kawo ba amma akwai inda manzon Allah ke wannan addu'a wannan addu'a mai ce ce addu'a dubin madubi ce sanda duk annabi ya kalli fuska ta ga madubi ya ɗauko madubi ya kalli fuska ta sai ya karanta wannan addu'a Allahumma kama a hasanta khaliqi fa hasin kulli ya Allah yadda ka ta halitta ta